lamarin na kudin fishin jonathan a bankin sky dala miliyan biyar da miliyan ɗari tara ya zama kwanga-makon baya biyo bayan sake umarnin rike kudin da babbar kotun tarayya ta lagos ta yi rahotanni sun nuna anuwa fishin din da farko ta ci nasarar ɗibar dala dubu ɗari daga majiyar bayan yunkurin ɗaukar dala miliyan biyar da bai samu ba saboda a lokacin bankin ya ce bashi da waɗannan kuɗin efcc dai ta janye buƙatar dakatar da buɗe majiyar da mayar da hankali kan wasu ma'ajiyun masu dangantaka da fashions kotun ta amince da janye buƙatar amma ta tsaye da ranar sha biyar ga watan gobe ta zama ranar bayanan kariya daga dukkan sassan da ke cikin shari'ar. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce dama wannan buɗe asusu na zargin fashion da sauransu wani koma baya ne na wucin gadi ga yaƙi da cin hanci a Najeriya. Wato tsatsauran hukunci wanda za a ce an ɗauki wani babba in kamar kwanan baya da aka ce ga wani gwamna gaba ɗaya an ɗauka an kai kurkuku saboda wannan abu. A to ai da wani ma ya fi ƙarfin ma a je a tambaye shi a ce wai ina kuɗin jama'a da aka baka. to kuma saboda haka a wani lokaci da ake kokari a kawo irin wannan kyakkyawan misali kuma ya zama cewa kotun suna watsina suna watsi da irin maganganun da ake kaiwa gabansu akan wannan to ai dole a samu damuwa kuma tabbas shi yasa shi mataimakin shugaban kasa ya kira wani taro na gaggawa wanda aka samu halartar mai baiwa gwamnati shawara akan shari'a wato attorney general da shugabannin hukumomi na bincike kamar na sirri na dss da su efcc da icpc duk dai aka kirawo su don aji ta bakin su shin wannan matsala daga ina take tasowa daga bangaren gwamnati ne wajen shirin da ake yi kafin a je gaban alkali ko kuma a'a sakacin daga can ne bangaren shari'a tun da can ɗin ma akwai zarge-zarge da yawa da ake yi akan yadda suke gudanar da nasu aiki Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Mago ya nuna damuwa ga yadda kotuna ke tafiyar da shari'un almudahana da lasar takobin ci gaba da aiki don hukunta duk waɗanda suka yi zarmiya. Ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya ɗauki kuɗin jama'a a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo. Masana shari'a da dama na da ra'ayin kotuna na musamman ne kaɗai za su iya shari'un satar dukiyar gwamnati da hukuncin da ya dace kuma kan lokaci. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Sashen waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. In ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka. In ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a